Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa mu da sake saduwa cikin sabon darasin mu. Yan uwa darasin mu na yau shine zan nuna muku wata launcher ko ce application wadda za ta ba ku dama da karawa wayar ku kyau baya daga nan kuma za ku iya boye dukkan wani application da kuke so ku boye. Waɗansu wayoyin suna zuwa da wani abu da yake ba da dama na hiding din wani application ko in ce ka boye wani application. So ita wannan abin da zan nuna muku zai baka dama ka boye duk wani application da kake bukata ka boye ko da mutum ya gama shi wayar ka ya gama dudduba wayar ka gaba ɗaya ba zai ga wannan application ɗin da ka boye ba saboda haka ku biyo bidiyon tun daga farko a ƙarshe kafin mu ci gaba da darasin mu na roƙon duk wanda bai mana subscribe ba ya taɓa mana alamar subscribe sannan ka yi mana lakin sannan ka tura wa abokananka a duk inda suke a WhatsApp da Facebook. A da farko dai kamar yadda ku sani zan ajiye muku link din application din wajen description ko wajen comment wajen description kamar da na saba muku bayani idan ka buɗe bidiyon kamar haka kana kalla zaka taɓa wannan alamar bayan ka taɓa alamar bayanai akan bidiyon za su buɗe. Idan ka duba nan ba ga link din application din ba sai ka je can kasa wajen inda ake yin comment bayan ka je can kasa shi ma'anan za ka gana ce ga link din application link din zai ga ka inda application din yake so dan ka duba daga gurare biyu na ba ga link din application din ba kada ka damu zan je play store in nuna ma yanda application din yake bayan ka shiga play store za ka yi searching din wannan launcher din bayan ka yi searching din ta sai ka taba sai ka yi downloading bayan ka yi downloading kamar yadda kuke gani na riga na gama downloading duba da kada na bata muku lokaci wajen yin bayani bayan ka gama downloading sai ka buɗe launcher din so bayan ka buɗe zai nuno ma haka bayan nan sai ka taɓa next bayan ka taba next sai ƙara tabawa sai ƙara taba next so sai ka taba skip sai ka taba skip so bayan nan sai ka taba home screen so kamar yadda kuke gani haka launcher ta riga ta hau kan wayar za ku gani gaba ɗaya canja min yadda wayar take so abu muhimmi abin zan nuna nan shine yadda zaka boye wani application wanda baka buƙatar duk wanda ya anshi wayar ka ya ga application din nan so abin da yi anan shine bayan ka taɓa wajen menu din nan zai bude ma bayan ya bude ma nan sai ka nemo apex setting sai ka taɓa bayan ka taɓa zai nuno ma haka bayan ya nuno ma haka sai ka taɓa hiding app so bayan nan sai ka taɓa add din nan so anan zaka zaɓi wani application kake so ka ɓoye wanda ya amshi wayar ka gama duba wannan wayar amma ba zai ga application ɗin ba misali so bayan nan sai ka taɓa hide so kamar yadda kuke gani wannan application din na riga na boye su akan wayar duk wanda ya amshi ta ba zai ga wannan application din ba sannan idan kana so kai adin din wannan application din ko in ce ka ɓoye wannan application din shine za ka ƙara taɓa wannan alamar kana taɓa zai ƙara baka dama kai adin din wannan application din wanda kake so ka boye sai ka ƙara taɓa hide app din nan so wannan hanya ce za ta baka dama ka boye wani application wanda kake so ka ɓoye misali whatsapp ko facebook ko kuma wani abu wanda kake so ka ɓoye wanda baka so duk wanda ya amshi wayar ka ya ga wannan application sannan kuma daga baya idan kana so ka dawo da wannan application din kan wayar ka duk wanda ya amshi wayar ka ya ga wannan application din shine ka dawo ka shiga the same inda muka shiga din nan bayan ka shiga sai ka taba on hide din nan so wannan hanya ce za ta baka dama ka ɓoye duk wani application da kake so ka ɓoye saboda haka kada ku manta taba mana alamar subscribe sannan ku mana like sannan ku